madaidaiciya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته تدفات مالا يا إسولا الحمد لله مالا جميل تو ما شاء الله تو ما سكلم ما سجر ما قد عندك تشيمو كده masu kallon masu girma muna muku maraba wato karo na biyu da fatan muna wato kuna jin daɗin shi wannan shiri wanda malin yake gabatarwa dangane da abin da ya shafi wato abubuwan da suke da alaka da hukunce-hukunce da kuma wato abin da ya shafi alwala sallah da sauran ire-iren su waɗanda dai idan kuna tare da mu kun san dai bayanin da malin yake gabatarwa wanda yake a shirin mu dai gabata kusan ina iya cewa an ɗauki kusan zama uku zuwa hudu kenan malam yana gabatar mana da bayan dangane da wato halascin wajabcin shafar kafa inda kuma malam yake bayani dangane da wato ɗaya daga cikin malamai na ahlus sunna wanda yake da littafi na tafsiri a tafsirul kabir wanda yake gabatar mana da bayani dangane da jawaban da shi malamin ya gabata to amma insha Allah ba tare da tsawaita ba za mu koma wajen malam domin mu ji ci gaban wannan da kuma karashin wannan bayani na shi wannan babban malami to insha Allah da fatan za ku kasance tare da mu a akramakallahu kusan ina iya cewa wannan tambaya da ta kusan ko wannan maudu'i ya ɗauki tsawon lokaci ana ta gabatar da shi akalla zama uku zuwa hudu dangane da wato dalili da yake nuna wajabcin shafar kafa maimakon wankewa da aka saba da ita a duniyar al'umma musulmi musamman ahalus sunna inda kuma kuke mana bayani dangane da wato tafsiri na fakharul razi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 mai lutsufi wanda ya sake dawo da mu a wannan wuri mai albarka na gidan tv alwulaya hausa a inda muke shiri mai suna hanya madaidaiciya a ƙarƙashin shi wannan shiri muna maudu'i ne ka abin da ya shafi shafar kafa wajibcin shafar kafa. haka wanda karatuttuka da suka gabata kamar yadda kuka faɗa a kusan mun yi bayani wanda yake musamman mu a makarantar mu ta ahlul bait alaihimussalam mun sallama ga abin da shi alkur'ani ya yi umarni a kai na cewa wajibi ne a yi shafar kafa kuma bayan haka sai muka shiga cikin bahasi kan abin da su 'yan uwanmu ahalus sunna suka faɗa a kai daga cikin eh, madugu ko kuma jigogi ko waɗanda suka fi fice a ita wannan makaranta ɗin ta 'yan uwanmu a halin sunna shine akwai wato fakhar razi wanda yake da tafsiri mai suna tafsirul fakhar razi ko kuma wato mafatihul ghaib mm-hmm. shi mai wannan tafsiri ɗin mun yi bayanai masu yawa wanda ga masu bibiya wala Allah za su ji irin bayanan da shi ya zo ya yi waɗanda suke nuna cewa shafa a ƙafa wajibi ne kuma babu wani dalili da ya isa ya zo ya kuɗe irin abin da shi ya tafi a kai kusan za mu iya cewa muna cikin shi wannan bayani ɗin ne har yanzu eh, kun yi magana akan cewa mun ɗauki zama uku zuwa hudu to babu ko shakka wala alai zamanto na ƙara ishara akan cewa wannan mas'ala ɗin kamar da na faɗa a cikin waɗansu zamanmaki da suka gabata lazim ne mu ɗauki dogon lokaci mu yi mata bahasi wanda yake gamsashe domin mu wazifar mu shine mu amfanar da al'umma da hujjaj da barahin da dalilai da hujjoji waɗanda yanzu ba ta inda mutum zai zai fito mana ko ta gaba ko ta baya ko ta gefe ko ya zo min da wani tawili wanda zai iya cewa yanzu shafa a kafa ba ita bace take wajibi bal inna ma wankewa ne shi yasa muke so wala Allah ya zamanto a nan gaba mun yi dirasan ruwayoyin da ma suka zo akan cewa a wanke misali mm. mu karance su muga cewa sun waɗannan ruwayoyin ingantattu ne koko yaya suke su ɗin ahal suna suka zo ruwayoyi ɗin za mu yi dirasan ruwayoyin muga cewa ruwaya ce ingantatta koko ya al'amarin yake saboda ya zamanto mun fito da abin a fili ta yadda shi wanda zai cire son rai ko ta'assubanci ko hmm. wanda ke neman shiriya in ya ga dalili kaga dole sa hannu biyu ya karba don ya nemi tsiransa gobe kiyama a wurin Allah ah, subhanahu wa ta'ala wato kasantuwar bahasi ne gamsashe santum bahasi ne wanda yake ya cancanci a yi mishi haka hmm. saboda me yasa ya cancanta saboda ko ba komai wato akan jifi ko kuma ana jifan 'yan shi'a misali da suke yin shafa akan cewa ba su yi alwala ba kuma yana ɗaya daga cikin wato mas'aloli da ake samun saɓani tsakanin shi'a da kuma su 'yan uwa ahalar sunna an gane ko to kenan kaga saboda yana da muhimmanci dole zamanto mun yi iyo mun san ba an san iyo mun yi nutso a cikin littattafansu mu zaƙulo ababen da yake ɓoye a cikin littattafansu domin mu nuna masa a fili mm. cewa watakila in har ba ku sani ba to ga abin da ke cikin littattafanku ashe ku malamman kuma sun rubuta cewa shafa ce ba mu san ba wace ɗimuwa wani tudu da gangare ya kwashe ku har kuka ji yanzu kuna wankewa yanzu gashi a cikin ku suna cewa mimi suna cewa ku yi shafa ne balma sun ce hanya ingantacciya ita ce shafa to ba san ba wannan abun ya ɓoye muku ne ko ba ku san da shi ba in ba ku san da shi ba to hadafin bahasin ma'anan shi ne mu fito da shi ku gani don ku aikata abin da ke cikin littattafan ba wai mu ɗauko littattafan mu nuna muku ba Na kun mm. mu nuna muku a fili cewa ga abin da ke cikin littattafan ku don ku aikata wato ta yadda idan an faɗi littafi da shafi da lambar bugu da sauransu mutum yana iya komawa ko a gidansa ko a labarari ya lalubo ya duba ya ga wannan abin da aka yi wannan hanya na farko kenan hanya na biyu wala Allah mu ce malam Jamilu ga wanda shi bai sani ba wanda shi shire yake wanda yake in ya ga gaskiya in dai gaskiya ce ko dalili ko hujja to zai karba zai aji san ransa ya karbi dalili to shi ma saboda shi muna yin wannan bahasi din wala Allah bai sani ba amma yanzu in ya sani kaga zai mi zai inganta abin da yake da akai an gane ai wannan shine kusan abin da muke ta faɗa a kai har kullum amma yanzu zan so in ci gaba da karanta mana shi abin da ke cikin shi wannan littafi na alfakar arrazi sa kenan ƙarƙashin da ita wannan aya ta wato suratul ma'ida wacce muke cewa ya ayyuhal ladina amanu ko in ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum ko wa arjulakum ila al kabayni wannan ita ce mihiwar ɗin ayan da muke tattaunawa a kai so idan masu bibiyar mu waɗanda suke bibiyar mu a satin da gabata mun kai wani ƙarshen magana inda yake cewa shi fakar razi kenan wala ɗan tana muku kaɗan don in ɗora daga inda wato shi muka tsaya yana da kyau sosai to inda yake cewa la yajuzu dafa'u zalika bil akhbar li annaha bi asriha min babil ahad wa naskhul ko in mun karanta shi da abin da gabata wa naskhul qur'an yake cewa bi khabar wahid la yajuz yake cewa eh, saboda haka kenan kan bayanin da ya riga ya gabata na shi malam fakar razi irin bayanan da ya yi a baya a cikin littafin sa wanda mu ma mun zo mu yi bayani a ƙarƙashin ita wannan wato aya idan mutum ya koma almas'ala ta takwas mm. to zai ga waɗannan bayanai ɗin a ƙarshe yake cewa saboda kenan babu wani yanzu da ya isa ya zo ya tunkuɗe dalilan da muka kawo da wani dalili duk wani wanda zai kawo dalili nasa don ya kawar da abin da muka tabbatar na hujjoji to fa yanzu ba zai yiwu ba in ji malam fakhra razi sai yake cewa ruwayoyin da ma suka zo da suke fassara ayan da cewa a wanke dukkan su ruwayoyin da suke ahad khabar ne wahid wanda shi kuma khabar wahid ba zai zo ba yayi ya yi tunkuɗa abin da yake shine aya ya ƙini wancan khabari ne wanda mun riga mai bayani a zaban da gabata hmm. cewa zato ne kuma zato ba zai iya kawar da shakku ba eh, ba zai iya kawar da ya yaƙini ba ahsantum ko da ko ya ce mutawatira ko da mutawatira ce kawar da ita ballantana aya ta alqur'ani ahsantum ahsantum to wannan shine kusan da muka tsaya sai yake cewa anan wurin yanzu kenan wannan kusan shine mi shine zancen shi alfakar arrazi to in kuna iya tunawa mun ce ya so ya fara yin wata mughalata to mughalatan ce yanzu wato yake so zai fara ita anan wurin mm-hmm. a nan kaman ban sani ba Allahu alim ban sani ba na ce tana iya rudewa ne yayi ko ko ya rasa me ya kamata ya rubuta amma dai wannan wurin ga wanda ya istidlali kan bayanan da ya gabata kan bayanan da muka a baya karfin dalilin da ya kafa ya fi zama dalili mai karfi wanda mutum zai iya dogaro da shi fiye da abin da zai bayani a kai. watakila kuma ya yi la'akari ne da cewa mazhabar da yake a kanta ko kuma bangaren da yake a kansa na musulmi su sun tafi a kan suna wankewa ko mafi yawancin su wankewa suke sannan sauran bangaren kuma su shafa suke su kuma wanda suke shafa kamar a matsayin abokan gaba yake kallon su da sauran to abin da yake cewa tsaku ji malam jamilu da ku da masu kallon mu inda yake cewa bayan yayi wannan takmila din zancen shi wato a cikin matsalan ta takwas sai ya zamanto ya bar wani bangare sai ya cira zuwa can bayani kai shi a ƙarshen matsala ɗin sai wannan bayani inda yake cewa eh, innal akhbara alkathira waradat bi ijabil ghusl saurara ku ji bayan hudu bayanan da ya rage muka yi a baya mm. yake cewa innal akhbara alkathirata waradat bi ijabil ghusl wal ghuslu مشتمل على المسح ولا ينعكس ماذا فكان الغسل أقرب إلى الاحتياط اكيتشوا فوجب المسير إليه يعني إلى الغسل قال اكيتشوا وعلى هذا الوجه يجب القطع بأن غسل الأرجل يقوم مقام مسحها wato kaji irin da yanzu ya dawo muna son mu ji fassarar bayanin da yi na'am yake cewa akwai ruwayoyi masu yawa da suka zo mana daga wato ban san ruwayoyin daga manzo Allah kiso ce ba daga sahabbai yake so ce almuhimmi dai ruwaya ruwaya in an ce eh, shine wato mutum zai tunanin cewa daga manzo Allah tunda labu da zaman to ruwaya ta dangane zuwa ga manzo Allah in har ingantacciya ce kenan mm. in har ba kirkiranta akai ba akai haka ne an gane ko yake cewa ruwayoyi masu yawa sun zo mana akan cewa wankewa ya kamata a yi ba shafa ba kada ka manta yanzu kabla kalil kabla shoyi al'an hmm. cewa yanzu nan ahsantum ya ce mi ya ce ruwayoyin da suka zo don kasancewa wato shi sama ce ban sanya aka yi ba cikin nafsar safa cikin page wato kai ka ce dai wannan makta'a din ba tashi ba tashi bace ba ahsantum ahsantum mala kai ka ce ba tasa bace ba ahsantum yake cewa ruwayoyi da yawa sun zo akan cewa lazimi ne a wanke kafa sai yake cewa saboda ita wankewa wal gusul a cikin wankewa shi wankewa ya hada hadda shafa tunda idan za ka wanke abu wato wala za ka fara shafansa ne sai ka wanke akalla ma lokacin da kake cuccuda ma ai shafa eh, ce kuma kake a lokacin sai ke cewa wala yana akes sai ke cewa kishi wannan ba zai yi ba ma'ana in an ce a yi shafa to shafan ita ba za ta yi ba a cikin shafa a ce akwai wankewa saboda shafa haka ne kawai hmm. amma in an ce wankewa dole zaman to wurin wankewa kayi me kayi shafa kuma kana amma ba zai yi ba wajen shafa a cika yi me kai wankewa shi yake cewa wala yana aksa ma za fa kana al-ghusl yake cewa aqrab ila al-ihtiyat sai ce wankewa ita ce tafi zama mi ihtiyati a wurinsa kenan to mu anan muna so mu tambaye sa me yasa ya ce aqrab ila al-ihtiyat ya kamata ya san da wani abu cewa shine menene saboda la ya'ti ihtiyat anan wurin ihtiyati ba zai zo ba anan wurin in ma har zame ihtiyati to abubuwa ya kamata mi me ya kamata zame mu wanke mimi mu shafa mm. in har muna so mu ihtiyati ne da ya ce ilal ihtiyat babu wata fuska da take nuna cewa al-ghusl aqrab ilal ihtiyat dalilin mu shine shi gusul din wankewa haƙiƙa ce mai zaman kanta takhtalif daga haƙiƙa ta almasu mm. ita ma kalma ta almasu wato shafa haƙiƙa ce mai zaman kanta wacce bayan da za ta koma ma gusul abin da sun faɗi shi ne. wankewa sunan shi wankewa ba ran da za a yi kalma ta wankewa ta tashi daga sunan ta wankewa ta koma shafa wa kazalika bil aks ba ran da za a yi shafa a ce shafa shafa shafa ta tashi daga kasancewa ta shafa ta koma wankewa kenan haƙiƙatani ne mukhtalifatan abubuwa guda biyu ne guda biyu mabambantan juna sau nan da yake cewa aqrab ila al-ihtiyat ba zai yi bai zamanto ya ce shine wankewa din dalili saboda a cikin ayan ta alqur'ani me ya zo mana akai abubuwa guda biyu suka zo wankewa da me da shafa da shafa wankewa kuma yana koma gabobi guda biyu ne daban mu ma kaddara mu kaddara ma cewa shi abin da tafi akai din ne ina son kawo wato musallama jadalan akan cewa wanke wanci amma alkur'ani me zo da su da wankewa da me kawo mm, da shafa kina hadda akal ba za mu ɗauki ɗaya ba mu bar mu bar ɗaya wannan ina magana ne kan bisa mabani ɗinsa bisa abin da shi ya gino a kai an gane ko mm-hmm. wato muƙaddara cewa ma wankewa za a yi amma hakika guda biyu ne wato wannan kalmar yake cewa aqrab ila al-ihtiyat shi ke so ya bayani akai na'am ya kamata in ci aqrab ila al-ihtiyat to zaman to dole ne an ya hada abubuwa guda biyu ya wanke ya kuma ya shafa ko ya fi shafa ya yi wanke ai kaga da ke dan siyasa ne mm. da yake dan siyasa ne kuma ya yi mughalata kuma a nan gaba zai nuna maka inda cewa ya ya ma kanshi mughalata da kansa ba wai ma abuta ilimi ba shi kan kanshi wala Allah da zai dawo yanzu daga cikin kafarinsa ya taso ya karanta wannan karatun mm. sai ya ci kunyan abun. saboda ya kare ta kansa da kansa saboda ya sa kansa a cikin tsaka mai mai tsami ko mai wahala ko mai wuya shi kan kansa ina da yaƙin da zai taso yanzu ya dawo a duniya ya ga abin da ya rubuta sai ya yi nadama mista ya yi wannan rubutu din saboda alƙalmi na ilimi ba zai yi rubutu din ba me yasa saboda yake cewa nan wurin akram ila al-ihtiyat kaga anan kenan bayan za a ce wato wankewa ita ce tafi mi tafi karkata ko tafi kusanci da abin da ake ce mishi ihtiyat ko mutanen sukan ce wato taka tsantsan an gane ko bayan za ya kamata ce shi ma masa yana da wannan din amma saboda san ransa sai yake cewa mi sai yake cewa saboda kenan fa wajabal masir da ilaihi saboda kenan wajibi ne akan wajibi ne a tafi akan shi mi wankewan saboda shi ne yafi mi yafi kusanci da ihtiyati amma wannan batil ne fa wannan batil ne saboda nisa shi batil ne saboda yanzu muka yi bayani mm. wannan al-aqrab din ila al-ihtiyat batil ne wato mizancin batil wato batacce ne mm. saboda me saboda bayanan da muka yi yanzu yana cewa abin da ya faɗi ba haka ya kamata ya to ya yi bayani da kuma gafarta malam bayanin ma da wanda ɗazu kun so ku ishara a kansa ba da jimawa ba shi da kansa yake cewa dukkan ruwayoyin da suka zo ruwayoyi ne a had ruwayoyi ne da ba za su iya cewa wato ban san ake ba canza hukuncin alkur'ani ba ban san kai ba shi sa nake cewa wannan da yana da Allah ta'ala da dawo shi yanzu a cikin duniyar nan an gane ko shi kan kan shi ga abin da rubuta sai ya mamaki saboda lalle bai kamata a ce saboda wato ya manta ne ya manta ne Allah ya matsa bakinsa a can ya kawo dalilai masu ƙarfi hmm. yanzu kuma da ya ga cewa kai lalle fa in ya faɗi wannan bai wani bayani ba to dukkan kowa ma zai koma shafan kafa ne duk ɗan sunna da wasu kuma na'am, wanda ba a san kuma na'am sai ke cewa sai zama to san rai ahsantum atfa kwa sai ke cewa qultu shi ke cewa amma wannan ƙultun da ya kawo wato me ake cewa kaman tikirari ne wato da abin da muka yi bayani a kenan zan tsallake sa ne saboda tikirar ne ga mai bukata in ya tashi zai iya me ake cewa karkashin aya zai samu abin da sun faɗi dai yana so nuna cewa wajibi ne wato wankewa dole ne ta ɗauki matsayin mi shafa shi ne tikirar da ke cewa kulta nan wurin da ke cewa tikirar mm-hmm. yana so ya ce wajibi ne a wurin shafa a wanke na hakan an wanke an yi shafar dalilin ne ne ruwayoyi abu guda biyu ne ruwayoyi da yawa da suka zo wannan kuma ci mishi batil ne dalilin mu kabla kalil shi da kan kansa ce duk ruwayoyin da suka zo to ruwayoyi ne suke ba ake cewa wato waɗanda ake tsammanin cewa sun zo daga manzan Allah abinda kuma ake tsammani ba zai bai warware abinda da yake shi kuma qat'i sudur ne alqur'ani mai girma da saryan aya na ɗaya kenan kaga wannan ya zama to batil abu na biyu da yake cewa a nan wurin wato eh, wankewa in an ce wankewa to cikin wankewan akan samu mai shafa kamar yadda yake faɗi saboda in an ce wankewa to a cikin wankewa dole a samu shafa amma a cikin shafa ba zai a samu wankewa ba shi ma wannan batin ne me yasa saboda alkur'ani ya zo gashi nan saraha ya ce shi bai ce a wanke ba Mm. sannan kuma bayan haka ne me yake so ya faɗi ana wurin sai ya ce ai wankewan saboda a cikinta akan iya samun shafa shi yasa tafi kusanci da mi da ihtiyati ko haka shi ma wannan batil ne saboda haƙiƙoƙi guda biyu me ake cewa haƙiƙa ce guda biyu guda biyu waɗanda ya kamata a ce shi mai ihtiyati ya koma masu ne mm. ya yi shafa ya wanke ko kuma ya wanke ya shafa in har gaskiya yake so ya tafi waɗannan dalilan shi dukansu me ake cewa batattu ne anan za mu yi bayani kan ruwayoyin da yake insha Allahu azim waɗanda ya dogara su a matsayin cewa ruwayoyi sun zo masu yawa sun fassara shi ne kice tun farkon zamana za mu yi bayani a kansu maga cewa ingantattu ne ko ko wadda'una ne suka samar da su mm. masu ƙirƙiran ruwaya su sharari barci su tashi su ce ƙala rasulullah za mu karanta insha Allahu azim to sai mu da akan wata magana a wurin ga inda yake cewa nan kaga wannan kishin kan mugalta ce makan shi inda yake inda yake bari ƙara faɗin wata magana shiga ta nan wurin wallahi zaman to ita ce ƙarshe daga ya zaman to na mai aiki na barsa da kan kansa ya zaman to yanzu masu kallon mun sun fahimci cewa malam fakar razi ya yi mi wato dai ya harsa yanda za ya ne ya warware abin da ya rubuta da dalili shi sai ta wannan kama kama din a nan wurin sai yake cewa eh, wankewa ita ce za ta ɗauki maƙam nami maƙam ko matsayi nami na shafa ahsantum wannan yake cewa muke cewa ana to ya shafa mai ya, sha bamban da labarai waɗanda suka zo akan cewa kuma a yi shafan ne kana iya tunawa mun faɗi ruwayan al'imamu ali mun faɗi ruwayan ibn abbas mm. mun faɗi ruwayan wato anas ibn malik mun faɗi ruwayan wato irin su ash'abi kuwa ah, mm. za mu zo insha Allah al'azim mu ga cewa su wannan ruwayoyin ingantattu ne kuma ingantattu bane ba har inda ma shi malik yake cewa alqur'ani shi ya gaskiya shi kuma hajjaji makaryaci ne da yake shakuje ko wanki Anas bin Malik za mu zo mu yi bayani kuma za mu yi bayanin ruwa mu ga cewa shin ruwayoyin ingantattu ne koko ba ingantattu bane ba mm. nan malam Jamilu wannan shine mughalatan da shi malam Alfakar Arrazi yayi wa ya so ya yi amma sai ɗaura kansa bai sani ba mm. da waɗannan abubuwan guda uku da muka faɗa yanzu cewa wankewa tana ƙarƙashin me ake cewa shafa tana cikin ƙarƙashin wankewa mm. sannan labarai masu yawa sun zo ko warwayo masu yawa sun zo wanda suke nuna cewa menene a wanke mm. a wanke kafa ba a yi shafa ba. Ba a yi shafa ba. Kuma ya manta kuma bai bayani akan to da wace niyya mutum zai wanke din. Ah, ba mu sani ba. Abu biyu ne a nan gurin lokaci. Ba mu sani ba. Da hakika da ya kawo da da me ake cewa da wankewa da yake cewa ta fi kusanci zuwa ita ce aqrab zuwa ihtiyati saboda kenan wajibi ne aka tafi akan a wankewa din mm. kaga wannan duk mughalata ce mughalata wato safsata ce haka an gane me zan safsata wato ƙarairaki ne ba gaskiya bane ba rudu rudu mana an gane ko mm. na'am shine wato ka san wannan ba hakika bane kenan ba gaskiya bane abin da ya bayani yanzu shine wannan mughalatan da yi duk wannan bayanin da yi a baya ya zai kora wannan bayanin ke da ka kawo a baya ilimiyan na kace wato na hawiyan sarfiyan wane ne kace duniyar ilimi ta sallama akan cewa in aka yi kira akan nasab ko aka yi kira akan wato jar lazim ne a yi mi aisha kai kace ma wajibi ne ka zo wajen kuma wannan wato harful ataf shi ma ka kai bayani ka warware shi ba har da ah. wasu suke kawa wannan shine kusan takaitaccen bayanin mala alfakar al na'am to ga wata wannan duk da haka nan dai da yake yanzu dai muna akan shafa din na'am Ah, shin ko akwai wani malami daga cikin malamai na ahalus sunna wanda shi ma yake da irin wannan ra'ayi din ko kuma ya kawo bayani da dalilai akan cewa shafar za a yi ko ko shi kadai ne shi wato fakaru razi ya yi wannan bayani a cikin malamai wannan tambayan malam jamilu wato buɗaɗɗiya ce kuma na ji daɗin tambayar saboda buɗaɗɗiya ce na'am me yasa muka ce buɗaɗɗiya ce wato mu yanzu muna alam ne na sunni muna duniyan 'yan uwanmu ahal suna ina ce muna duniya wato muna cikin littattafansu da muke so mu fito da abubuwan da ke rubuce a cikin littattafansu suke kwance bane da fatain wato tsakanin bango da bango ba wanda ya sani ko kuma sun sani sun shiru sun aje littafin a cikin kanta shi ya fi kusa da wato cewa an sanin an sani an an ahsantum to wala Allah yanzu in faɗa maka wani malami faqihi ne kuma ma'aruf ne su malamai yan uwan ahlus suna kenan in na faɗi wannan malamin sun sani a fikihu. faƙihi ne kuma muhaƙƙiƙ ne a makarantansu wato mu'tabar ne ɗan mazhaban hanafiya ne hmm. ba ɗan mazhaban wato eh, me ake cewa makaranta ta ahadul bait bane alaihi salam shi akan kansa ya kawo dalili mai ƙarfi kusan irin abin da malam alfakar arrazi ya kawo amma zan faɗi shi malami ɗin ta mhm. yadda zai zamanto ya taimaka wannan malami kamar ke ce maka yana wato yana ɗaya daga cikin wato jahabida wato in aka ce jahabida shine wato kaman fuhul fuhul wato su ne kaman manya-manyan shika-shikai na me ake cewa makarantar da yake shi mm, wato kamar gwarzo kenan gwara ahsantum yana daga cikin gwaraza mm. ahsantum yana daga cikin wato me ake cewa gwaraza na ilimi a fagen da yake a makarantarsa shine a mazhabin al-imam eh, me ake cewa a mazhabin hanafiya shi wannan malamin shine mai suna a sheikh ibrahim alhalabi a sheikh mm. ibrahim alhalabi yana da bahasi yana da littafi mai suna mi guniyatul mutamalli fi sharhi muniyatul maza fi sharhi muniyatul musalli wannan shine sunan littafin malaman da suke da itala ko suke da bincike ko suke karatu ina faɗi littafin yanzu suna bugawa a duniyan me ake ce mashi yanan gizo ko mm-hmm. me ake ce ya samu wannan littafi din bari in faɗa shi ne littafin ko a maktaba shamila a maktaba shamila duk ana iya samu mm. guniyatul mutamalli fi sharhi mun yatil musalli littafin nawa na a sheikh eh, ibrahim alhalabi malami ne faƙihi ne a wannan makaranta din faƙihi ne sakinan sananne ne a cikin wannan littafin nasa dan mazhaba ne na hanafiya dan mm. mazhaban hanafiya ne a cikin wannan littafin inda yake cewa ga abin da ke faɗi yake cewa faqala shi yake cewa kore a fi sab'ati bin nasabi wal jar yace da yake cewa fi sab'ati anan yana so cewa to qira'a tami wato nazala alquran madha ala sab'ati madha ahruf wato mm. yana so ya ce kaman qira'a masu qira'a bakwai to a cikin wannan kira'a ta bakwai din akwai kira'a ashara akwai kira'a bakwai to a cikin kira'a bakwai idan an koma wato janib abin da shafi ulumul qur'an ya ce to akwai waɗansu kira'o'i guda biyu da suka zo a cikin ita wannan kira'a saba'a din kira'o'i guda biyu shine kira'a da nasaba da kuma kira'a da jarra wato da jar kamar yadda bayani ya gabata sai yake cewa wal mashhur annan nasab bil ataf ala wujuhikum waljarri alal maza jawar ko jiwar kamar yadda muka yi bayani a baya a cikin wannan littafin nasa mai suna muniyat dinnan muniyatul eh, mutamalli fi sharhi muniyatul musalli shi wannan malam mai suna a sheikh ibrahim alhalabi yake cewa a kira'a guda bakwai da suka zo na ulumul qur'an akwai kira'a guda biyu da ake karanta aya ta alwala akan karanta wa arjulakum akan karanta wa arjulikum ya ce abin da ya fi shahara a wurin malamai na ahalar sunna mashhurin ƙira'a a wurin malamai na 'yan uwan ahalar sunna ya ce in an ce wa arjulakum to wannan wa arjulakum kum ɗin kum zai zama tawa wato ataf ne akan fagasilu wujuha kum sau kenan in an zo wajen kafa lazim ne a yi mi a wanke bisa mashuri ke na nami bisa bayani da ya shahara a makaranta ta ahalus sunna shi yake faɗin wannan bayani amma tsakashi me zai bi baya ya ce mashhurin zance shine in an ce wa A atafi ne akan mi wa ju wujuhakum kenan fuska akan wanke ta ne ko mm. kenan in an zo a kafa me kamata a yi ita ma a wanke tunda atafi ne akan wujuhakum ma'ana ma'atufa ce hmm. ma'ana arjul din ma'atuf ne akan wato wannan wawun din da ta zo eh. tana koma ne ga wancan umarnin ga wancan umarni na ahsantum ga wancan umarni ga wancan amil din fagsilu ahsantum hmm. ahsantum sai yake cewa wal jar kuma wadanda suka kanta akan jar yake cewa to saboda makautaka ne kuma me bayanin kuna iya tunawa hmm. ko wa arjuli kum din nan wasu suka ce a ai makautaka ce malam fakar razi ya zo ya yi ya yi fatali da wannan makautaka din ya ce ma bata halarta ba a wurin to amma sai kishan ni ina da ra'ayi wato shi ya khalafa mashhur abinda mashhurin malamai suka tafi na ahal sunna ya ce a'a shi a wurin shi ba shi bane sahihi mhm. sai ke cewa qal as-sahihu wato a wurin shi kenan annal arjula ma'atufatu maza an al-arjula ma'atufatu madha ala ru'usi fil mashhuran malamai na ahli suna ga abin da suka tafi akai amma shi a wurin sai yake cewa wasahihu a lokacin da yake cewa wasahihu dalili ne akan cewa duk da shaharan da su ahli suna suka akan wannan kira'a ɗin kuma akan abin da suka tafi akai kenan yanzu auren shi ba mine ne ba bai inganta ba ahsantum ahsantum ba ingantacce bane ba wato wannan auren shi batil ne sai sai dawo zai sabon zance sai ki cewa wasahihu wato ingantacce a wurin sa bayani ingantacce akan ita wannan ayana a na in jiwa a sheikh ibrahim alhalabi alhalabi wato kuma bisa dogaro da dalilai kwarara ahsantum sai yake cewa eh, annal arjula afafuwa wanda lokacin ake cewa wamsahu bi ru'usikum ko wamsahu maslan ru'usakum maslan bi ru'usikum arjulakum maslan ko arjulikum yake cewa ma'atuf ne akan mi ala ru'us wato me ake maka yin an zo a wajensa shafa ake yi to lazim ne su ma kafafuwa in an zo a wajen shafa a shafe su ne ba a wanke su bane ba saboda su ma'atuf ne akan ru'us yake cewa wannan na tafi akan wannan ra'ayin ne in ji shi da dukkan kira'an guda biyu in ma mu karanta wa arjula to dole zaman to arjul din ma'atuf ne akan ru'us ko kuma mu karanta wa arjuli to har yanzu dai shafa ya kamata a yi in ka karanta wa arjula shafa ce lazim in ka karanta wa arjuli shafa ce lazim in ji shi wannan a sheikh ibrahim dan alhalabi na'am sai ke cewa wa nasbiha alal mahal masu cewa wa arjula wannan mun daga mai bayani cikin bayanin malafakar razi yake cewa wannan nasaba ce aka yi mai bisa mahal me yasa ce bisa mahal saboda akwai abin da ya hana a yi a yi nasaba din akwai abin da ya hana ka a yi fataha din me ya hana a yi fataha din shugaban ba inda ba ba za a ce menene wamsahu ru'usa kuma wa la shi sa kici mata menene nasaba da aka yi mahallan ne yake cewa wa jarriha ala lafz kenan jarra a nan wurin ba a kan juwar ba ne ba a kan makautaka ba ne wamsahu bi ru'usikum wa li wannan wa li din da makaranta saboda lafazin wamsahu bi ru'usikum ya shigo ne shi yasa lazim makaranta wa li amma mun ce li ne ba wai saboda makautakan da ke da kwai tsakanin su arjul din ba da kuma رؤوس ɗin kamar yadda bayani daga ya gabata sai yake cewa mi sai yake cewa ƙultu ma'anar zai ƙara bayani me yasa ya faɗa wannan bayanin shiwa shi sheikh ibrahim alhalabi limaza wa zalika li imtina ataf li imtina ataf ala wujuhikum lil fasli bain al atif wal ma'tuf alaihi bi jumlatin ajnabiya wa hiya au hiya kamar yadda ce hiya ce wamsahu bi ru'usikum wannan wamsahu bi ru'usikum din jumla ce ajnabiya bari in bayanin abin da ke cewa dalilin da ya sa ya ce a karanta wa arjula kuma ko wa kuma dole ne a a yi shafa ina da dalili dalilin sa mai karfi ne irin dalilin da mal alfakar razi ya bayani akai ya ce saboda me saboda ba zai yi ba mamnu ne ke cewa li'imtina ba zai yi ba mu ɗauki arjul mu ce wai wannan arjul ɗin hukuncin da za mu bata hukuncin da muka ba fuska fuska mun wanke ta ne ba zai yi ba a ce in mun zo ɓangaren ƙafafuwa mimi mu wanke ya ce duk wanda ya tafi akan wani ya yi ne me yasa saboda tsakanin wujuh da arjul akwai mi akwai jumla ajnabiya ta shigo ta raba su shi yasa a luga a harshen larabci ba zai yiwu ba arjul din nan mu ce mata ma'atuf ne akan wujuh saboda mi saboda akwai jumla ajnabiya ta shigo an ce jumla ajnabiya me kenan ga wata jumla ajnabiya wato jumla ce jumlan ta shigo daga waje wacce take ta raba alaƙa tsakanin fi'ili eh, tsakanin fi'ili da kuma wanda mai ake cewa aiki ya fada a kansa mm. yanzu muka ce fagasilu wujuhakum sai muka ce mi sai muka ce mi wa aidiyakum ilal marafiki daga nan sai muka samu wata jumla sabuwa ita ce mi wamsahu bi ru'usikum saboda ainihin wani fi'ili ne ya shigo kaga ya zama to jumla ce daga waje me yasa kace mata ajnabiya wato kai ka ce wannan karatun da ya shigo wa musawbir usikum wato wani abu ne wanda ya shigo daga waje ke so ya yami ya raba wata bakuwar jumla ce wata bakuwar jumla ce ahsantum malam jamilu bakuwar jumla ce ta shigo a inda bai kamata ta shigo ba shi sa to ajnabi ajnabin shine bakuwar jumla wace ce bakuwar jumla wamsahu menene bi ru'usikum hmm. wannan bako jumla ce su kuma larabawa a harshen su a dokan da suke rubuta harshen larabci sun ce mamnu ne mamanan mamnu wato bai kamata ba ba bai kamata ba bai halatta ba a lokacin da fi'ili ya zo wato ya kamata a ce wata jumla ba ta shigo ba ko wani fi'ilin sabo bai shigo ba kafin shi wancan fi'ilin na farko ya ƙara mi. ya dire wato idan jimla ta ɗauka kamar da yadda yanzu wannan aya ta zo cewa eh. Allah ya umarci cewa idan an tashi alwala a wanke fuska da hannaye na'am to idan hukuncin wankin bai kare ba za a sako shi a nan kafin a kawo wata sabuwar jimla ba kuwa ta shiga tsakanin saboda shiga tsakani yana nuna kenan an bambanta an kammala wacce an kammala waccan jumla dan ahsantum hmm. zuwan wata jumla sabuwa dalili ne akan cewa an kammala waccan jumla din an gane ko hmm. shi kan shi Allah ta'ala me yake cewa sai ce mi fagsilu wujuhakum wa aydiyakum sai mi sai ce na kammala da wannan bangare din sai sai sake jumla kuma da mi da haƙiƙa ta daban hmm. sai ya aje kalman fagsilu sai ɗauko wata kalma ta daban sai ce mi wamsahu ta yadda kenan zamu iya cewa a ka'ida ta su harshen larabci da a ce kafa din Allah yana so a wanke ne da lokacin da aka jero batun wanke fuska da hannu sai kuma a ce da kafa ahsantum sai kuma a ce to kuma sannan wamsahu bi ru'usikum ahsantum malam jamilu to wannan shi sabai shi malam yake cewa wannan mamnu ne mu samu bakuwar jumla ta zo daga waje ta zo ta mi ta raba aiki wannan mamnu ne yace shi ma ba daga aljihunsa bane ya fito da wannan ka'ida din malaman da suke da karatu na nahawu sun san da wannan dokoki din ne hmm. shi yasa yake cewa wannan jumlan ba kowa kamar yadda kuka ambace ta hmm. Ya ce ita ce wamsahu bi ru'usikum ina ga gafata tamalin bari mu dan dakatar da ku nan na'am in yaso karshen wannan bayani din insha Allah idan muka dawo to labas insha Allah hutu na rabu lokaci sai ya zama an kammala labas masu kallon mu masu girma za ku dan dakace mu kaɗan za mu je hutu na takaitaccen lokaci sai ku dan jira mu ba da jima ba insha Allah muna nan dawowa Wayoni Allah, wayoni yi zargi na, in ko da hawa ina ni nisan da na. in ko da hawa ina ni nisan da na. farko na kere mai jin kai farko na kere mai jin kai ya mai share ina masu kallonmu masu girma mune muku barka da dawowa daga wannan hutu na takaitaccen lokaci kuna tare da mu a cikin wannan shiri hanya madaidaiciya kuma za mu kuma wajen malam ba tare da wato tsaitawa ba domin mu ji ci gaban wannan bayan da ya dauko mana a akramakallah kun fara bayani ko ce kuna cikin yi mana bayani wanda shi Sheikh Ibrahim Alhalabi yake gabatarwa wanda yake ishara akan wajabci da kuma tilasci na shafar kafa sabanin wankewa da jamhur suka tafi akai to ina ga insha Allah zan ba muku wato eh to ai muna cikin bayanin ne akan cewa shi ya ce a harshen larabci shigowar bakuwar jumla ta raba aiki da kuma wanda shi aiki fada akan suke cewa wannan mamnu ne hmm. yace ba ma jumla ba zai kawo anan gaba yace wato mufradi ma ya zo ya ratsa a matsayin cewa bako ne ya zo yake cewa ya raba su yake cewa shi ma mamnu ne kenan saura kenan ba zai ba muka ce wam mu ce wajo hakum wa aydiyakum haka ya kamata a ce in su yanda suke tafi haka ya kamata a ce wajo hakum wa aydiyakum ba za a ce wa ilal marafiki sai a ce wa arjula wa kawai sai mu tafi sannan in yaso sai hukuncin shafa kuma hukuncin sai mu ce wamsahu za bi ru'usikum wato kenan ga malam dai mutum zai iya cewa a ka'ida ko kuma shi a larabci da kuma a tsari na larabawa kamar babu hikima idan mutum ya amfani da irin wannan tsarin shi ma zai kawo misali wanda yake adi gashi nan zai kawo malam jamilu inda yake cewa qala ya ci gaba da cewa yake cewa wal asl abin da yake asali idan an samu amil an samu fi'ili wal asl Allah ya fsula bainahuma tsakanin mi tsakanin wato atif da kuma alma'atuf alai al'asl kar a sami kar a samu wato Eh, me ake ce mishi kar a samu me ake ce mishi wato tsakani hmm. a raba su shi sake cewa wala asl Allah ya fusula bainahuma bi maza bi mufradin ko da da kalma ne tsakanin ataf ko kuma atif da ma'atuf alai bai kamata ba a samu kalma ko mufradin kalma ta zo ta yi ta ratsa su ta raba su ta yi musu katanga ta yi musu hijabi yake cewa wannan mamnu ne sai ke cewa mi fadlan anil jumla fadlan anil jumla balantana kuma uwa uba menene jumla jumla bakwar jumla wato a dokan larabawa ko masu harshen larabci dokan da suka rubuta shine tsakanin atif da kuma alma'atuf alaihi bai kamata a samu bakuwar kalma ta zo ta raba su tsakanin junansu ba. Wato malin inda za ku yi ibara da babu hikima a cikin tsarin su kenan. babu hikima ba hikima ba hikima malam jamilu shi ya fadi babu hikima wato ya zama wauta nan na'am da haka a larabci yin wannan abun wanda malamai suke kokarin su tilasta akan cewa abin da Allah yake nufi anan ya ya hada waccan kal cewa arjula din nan ya hada ta ne da wujuha to kamar suna so su kawo zargi ga Allah subhanahu wataala akan rashin yin hikima saka ji ma bayanin da ya mai birgewa wanda shi malamin nan ya birge ni sosai duk da yake dan ake cewa duk da yake wato da mazhaba ne ta hanafiya ba wai ta imam maliki ba ko kuma shafi'i ko ahmad a tsaka shi wato magana ta hankali cewa ya kala walam nasma isma walam nasma a fil fasih maza ka ce darabutu zaidan wa marartu bi bakrin wa amran ala maza wa amran ala zaidan ba za ka cewa ba darabtu zaidan wato na doki zaid sai kuma ka ce mi wa marartu bi bakrin na haɗu wa bakar sannan sai ka ce mi sai ka ce kuma wa marartu bi bakrin wa amran da mi da amr sai ka ce shi wannan amran din ka ce menene shi wato yakan koma ma wancan darabtu zaidan din ne ya ce lam nasma cewa lam nasma ba mu taɓa jin balarabe wanda yake fasih ba ya ce darabutu zaidan wa marartu bi bakrin sai ce mi wa amran wato kenan kamar inda hausa za a fassara ba tare da an larabcin ba kenan za a mutum ne domin lokacin da na ce na daki zaidu na haɗu da na shuɗe ko kuma na haɗu da da bakar da bakar sai kuma ce zaidin shi sai kuma na ce amran amran amru kuma shi ma na ban tare na faɗi kalmar bugun ba eh, sai na ce da amru da amran da amran shi amma kuma ina so in isar da ishara akan cewa amru fa bugun shi ne shi ma ba wai haɗuwa ne da shi ba misali kaman ka ce na daki zaidu na haɗu da bakar kuma me na doki me ake cewa zaid me ake cewa umar eh amran kaga babu hikima mm. wato ka ce da lokacin da kace wa marartu bi bakrin sai kace wa amran din nan da kace kana so ka ɗauko shi wannan mai suna amr din kace ce ai kana nufin wato yanzu wannan marartu din ba wai da shi bane ka haɗu a'a yanzu kana so ka ce ka doki zaidi ne amma a ƙarshe kai baka faɗi amr din ba sai da ka kawo nami wata jumla ajnabiya sai da ka kawo wato wata baƙuwar jumla tsakaninsu kan ratsa tsakanin dukan zaidu da kuma dukan amr da haduwa da amr da haduwa da amr sai ka kawo haduwa da bakar ba ba ba mm, eh, haduwa da bakar mm. ita haduwa da bakar ita ce jumla ajnabiya haka ne ita ce bakuwar jumla da ka shigo da ita ya kamata ka ce ya kamata kai kamata ka ce darabutu zaidan wa amran na daki zaidu da amr in ya so sai ka ce mi wa marartu bi bakrin na kuma haɗu da wa da bakar amma ba zai baka ce na ki zaidu bayan ka ki zaidu sai kuma na haɗu da me da bakar da ka ce wa mararatu bi bakrin wa amran sai ka ce a'a ai wannan amran din da na faɗi ba yana ne na haɗu da zaidu bane da amr a'a na haɗu da bakar ne na haɗu da bakar da amr kawai na haɗu da bakar ne amma shi amr ina nufin dukansa ne na yi mm. kamar yadda na doki wa kamar yadda na doki zaid Mm, wato kwata-kwata dai ba balaga a ciki bancin ma balaga shi cewa walam nasma fil a cikin fasahan harshen larabci ba mu taɓa jin wannan ba kuma gashi shi harshen larabci wani harshe ne ah. wanda yake kamar yanzu yadda kuke wannan bayani din shi harshe ne wanda yake waɗansu ka'idoji ne da an kalle su an san ga inda aka nufa ah santum. sabani yanzu inda a ce misali wannan abin za a yi bayanin shi da Hausa babu yadda za a yi hausa ma ta wannan sosai ka iya gamsar da mutum idan ka kawo tarjama wannan bayanin cewa na da ki zaidu sai kuma ce na haɗu da bakar da amur ahsanto mai sai kuma ka zo ka ce shi amur din nan ina so in ga maka ne da amur da na ce shi ma dukan dukan san ne wannan ko a dama kaga ai ahsantum kaga shi larabci jazakumullahu khairan larabci balig ne hmm. a gani ko wato muna so mu ce shi bai iya ma yarda da wannan ba in ka lura ko a harshen Hausa misali ko ba mu yarda wannan ba sai mu ji kuma babu hikima ba hikima to balantana kuma shi wanda yake harshen larabci wanda a cikin shi akwai balaga akwai wato fasaha akwai ijaz akwai abubuwa masu yawan gaske a ce shi kuma bai kawo wannan hikima din ba to balantana kuma uwa uba zancen Allah subhanahu balantana kuma shi kalam na Allah subhanahu ta'ala kaga wannan duk babu yake cewa babu hikima sau kenan shi wannan malamin yana so yana mana cewa wato wannan wa arjuli ko wa arjula din nan ma'atuf ne akan wanda yake fi'ilin akan wanda wanda ke kusa shine me ake cewa wamsahu bi ru'usikum dinnan ko kuma wamsahu bi ru'usikum arjulakum ko arjulakum yake cewa wannan shine yake kuma ma amma mu a larabci ba mu taɓa jin wannan ba to kaga wannan me yayi kaga bai kawo mantiki ba bai kawo falsafa ba bai kawo wani sahabi ba balanta shi dan shi'a kawai ka'ida ce ya bi ta larabci ya fitar da hukunci na Allah da manzo mm. wanda mai hankali ko wanda shi harshen larabci zai emi zai ga cewa eh, idan abin da faɗa wannan haka ya kamata haka ya kamata kuma me ake cewa kalamin Allah ta'ala kasance to balantana me ake cewa yanzu a ce a kawo wake ko a kawo a wankewa ake nufi wannan bayan shi malam Jamilu ka bani dama in ƙara gaya maka wani malamin shi ma na'am wanda shi ma yana daga cikin mayan malamai na su yan uwanmu ahal sunna shi ma ya kawo wato irin wannan wannan malamin ma'arufi ne wanda ake ce mishi da Abul Hassan al-Imam sunan shi abul hassan al'imam muhammad ibn abdulhadi al-ma'aruf bisanadi hmm. eh waɗansu kan ce bimi ake cewa bisindi amma sanadi ne shine mai cewa sindi suke karanta shi bisindi sinun nunun eh, dalun ya su ƴan uwan ahal suna sun san wane ke nufi musamman wanda suke da itla akan malami din mhm. sunan shi abul hasan al-imam eh, al-imam muhammad ibn abdulhadi ibn abdulhadi al-ma'ruf bimada bisindi hmm. yana da hashiya fi hashiyati ala sunan ibn maja wato wani littafi ya mahashiya sunan ibn maja ɗaya daga cikin sunan ma'arufai a ɓangaren makaranta ta yan umar ahal sunna yake cewa shi malamin ga abin da yake cewa wa inna ma kana masuhu huwa zahirul kitab shafa a wajen alwala in har kai shafa shine zahirin abin da alkur'ani zo da shi wato in ka ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjula ko kuma wa arjulikum ila alka'bayn zahirin nassin wannan alkur'ani shine dole kai shafa da wannan ya fara da wannan ya fara ba tare da ka kawo ruwaya ba ko ka kawo dirasa ko ka kawo na zahirin nasi in ka kan tashi a matsayin orfi cewa yi abin wanda yake bai da wani boye-boye a ciki bai da wani cewa yi akwai haƙiƙa orfiya akwai haƙiƙa lugawiya akwai haƙiƙa shari'iya. haƙiƙa lugawiya haƙiƙa orfiya haƙiƙa shari'iya, kowane na sha bamban a orfi in ka ce mutane shafi abu in na ce mutane na shafi wannan abin ba wani urfin da zai zo ya ce na wanke sa ne mm. ya san ma'ana abin da ake nufi da mi shafa in ma ma'abucin harshen ne in dai ma'abucin harshen ne asantum mm. a'a urfi muna nufin wato yanzu shi urfi ya sha bamban da harshe abin da yasa na cimma abincin harshe saboda ya fahimci maganar da kai ita wannan jumla ya fahimce ta tun ma abincin harshe ne a urfi in aka yi amfani da wannan zai iya fahimta kaza ake ne zai iya fahimta mm. zai iya fahimta amma shari'a ita kuma za ta ce mana a ni ga abin da nake nufi amma kuma a lugha in an ce almasu bayan da za a yi a harshen larabci a ce mishi a lugha eh, me ake ce almasu ni al-ghusl mm. ba zai yi ne ba a lugha ba zai yi ba a haƙiƙa na luga masahu daban wankewa daban to shi ke cewa anan wurin a haƙiƙa na orfiya ko kuma na shari'a ko kuma na mi na lugha ba zai yi bane a ce wannan wurin wankewa ake nufi ga abin da yake cewa wa inna ma kana al-masahu huwa al kitab limadha li anna al jarri zahiratu madha fihi وحمل قراءة ماذا قراءة النسب عليها يجعل بجعل العطف على المحل أقرب من حمل قراءة الجر على قراءة ماذا النسب كما صرح به نحات هاجيكو يتشي ظاهرا alkur'ani nan alkitabi nan alkur'ani zahirin abin da ke cikin ita wannan ayanta alkur'ani shine menene lazim ne a yi zahirin mu zahirin ayi haka take nufi lazina ai shafa'a kafafuwa wannan wani malami ne malamin sunna ne yake bayani as-sanadi ahsantum yake cewa a ɗauki ƙira'a na nasab mu karanta wa arjulakum ɗaukan wannan ƙira'a din mu ce mu mishi ataf a bisa mahal Mamanan bisa mahal wato mu mishi qira'a amma mu ce wa arjula saboda mi mahallan ne me yasa ya zama mahallan saboda wamsahu ru'usakum wa arju la kenan mahallan saboda mafa'ulin bihi ne maf'ulun bihi ne na haka in ya dauki jara saboda kusancin shi da bi saboda ba saboda ba ul jar ta shigo mm, in ya dauki nasaba ya dauki fataha to mahal da haka yake ko da babu me ake cewa ko da babu ba mm. me ake cewa al asl haka haka ya kamata ya zamanto to shi yake cewa Eh, bija'al al'ataf alal mahal aqrab haka ne ko mm. mu karanta shi wa musau bi ru'usi kuma arjula kuma shi kusanci da mu karanta jarra mu ce tana nufin kuma shine nasaba wato kamar yadda nohat yadda nuhat suka sarraha wato suka yi bayani suka fito da abin a fili abin da yake so faɗa mana shine cewa menene wato hadda akalla zahirin Alƙur'ani in mun karanta shi wa kum dole ne mimi shafa saboda shi yafi kusanci da abin da kira'a ta zo shi ya fi kusanci da me ake cewa da amil da ke kusa da shi sai yake cewa kala zo akwai shi mato akwai saniyan ware akwai wadanda su suka suka saba kamar mutane cikin dubu sai a samu mutum daya ya zo ya mi ya ce a shi ba tare yake da al'umma ba hmm. yake cewa to irin waɗannan sun kawo sun ce a a wai wannan ataf ne saboda me ake cewa saboda ba atafi ne saboda jiwar ne saboda makwabtaka ne shi ma yace wannan gairar me ake cewa gairar sahihan sai yake cewa fihi khulus yake cewa a wannan wurin ba zai yi ba ne a raba ataf ko ma'atuf da ma'atuf alaihi saboda mai an samu jumla ajnabiya shi ma sai da kawo irin a sheikh ibrahim hmm. alhalabi shi ma sai yake cewa anan wurin yake cewa fihi khulus mada anil fasli bil ajnabi bainal ma'atuf wal ma'atuf alaihi tsakanin ma'atuf da ma'atuf alai tsakanin misali wamsahu bi ru'usikum din nan kaga shine menene jumla ajnabiya mm-hmm. idan har muna nufin cewa fagsilu wujuhakum wa aydiyakum sai mu ce menene wa arjulakum to an samu jumla ajnabiya ta shiga tsakanin ta shiga tsakanin su wace ce wannan jumla ajnabiya shine wamsahu bi ru'usikum wanda kuma yake cewa ba zai yi bane haka bisa dokar larabci kaga dai wato duk malamai masu hankali duk malamai da suka yi karatu duk malamai masu girmama ka'ida su nahnu wal ka'ida nahnu wa maza qala maza nuhat mu yanzu da mu da ka'ida ne muke bayani mm. yanda ka'ida ta ce dole mu bi in dai za mu bi ka'ida ne to alwala dole a yi shafa ne a wajen bangaren kafuwa in ji wannan malami ne nawa na yan uwan mu sunna yake cewa an ajiye kowane bangaranci ke an ahsantum jazakumullahu khairan wato an kalli ilimi an kalli ilimi kuma wancan sata na yi bayani haka yake cewa ba na so in ta maimaita bayani ne me ake cewa mun yi bayani a wancan satin cewa wato nahnu wal ilim. Mm. mukan baje ne a bisa tebiri ko a faifai ko a faifai kamar yadda muka fara ahsantum mm. ko a kasa a yi a raba muka ce in muka yi kuskure akan abin da muka faɗa kuna da iko kuna da ƙudura numban waya ku kuke faɗa cewa tana wucewa ƙarƙashin alwulaya mm. ku kira mu ku ce inda kuka yi wannan bayanin ba haka ba ne ko littafin da kuka faɗa ko littafin da muka faɗi yanzu ko malamin ba ko malamin kirkiran masa ahsantum kirkire ne aka yi babu babu wannan shi muke da bukata in kuma haka ne to kuma ku yi insafi me insafi ku yi adalci ku ce mana eh abin da kuka karanta lalle mun buɗe wannan littafi din mun ga haka ne to kuma ya kamata ku gaya mana in kawai zamanto ba za ku yi adalci ba to kuma bai kamata ku yi mai ba bai kamata ku dinga jifan waɗanda suke yin alwalan manzan Allah cewa alwalas ba ba daidai bace ba saboda ku sun rubuta san aji hadda akalla waɗannan malaman guda biyu ba suna cikin hat bane ko itar ba sa daga cikin da'irar malaman shi'a kari mm. akan wannan wato ga malam razi baya daga cikin da'irar malaman shi'a duk malaman nan maye mayan kwagga na ilimi guda uku na faɗa ba ɗaya wanda yake kusanci ma da tashayyo amma sun ce mu abin da muka iya fahimta gwargwadon dokan larabci dole ne ya zama to an yi shafan kafa a wajen shafa ba wanke kamata ba wankewa ya kamata a yi ba mm. to kaga wannan dalili akan cewa kenan su ba su yi ba ba su san rai ba su ainihin guda biyu na iya cewa sun ma kansu insafi me yasa su ba kamar fakar arrazi ba shi da ya kawo dalili da ya kawo dalili ga cewa gaskiya dalilin da ya kawo masu karfi ne to sai ga cewa bar zai yi mi ya ma kan shi maghalata su kaga sai suka ce a su a wurin su wannan shine ingantacce ba wani ja in ja shi ina ga kamar ya koma wa jamhur ne ya bayan ya gama kawo hujjoji sai ya ga to bari koma wa jamhur tunda jamhur sun ce a wanke shi ma bari ga to ko ana iya wankewa ai in sai kaga malam fakar malam Zama ka kaga irin wani bayani da ya kai ka ce ba shi bane ba in ga bayanin sa na'am Barin kara in da kammala wannan minti ɗaya malam minti ɗaya gaba ɗaya duka yake cewa lakinnahu ka gairihi yake cewa ma za aujaba hamlul qur'an alal akhbar sariha ka gani ko ka gani ko mm. sai yake cewa mi sai yake cewa fasara zahirul qur'an huwal madha huwal masih hadha nassuhu nassul qur'ani shine mi shafan kafafun an zojan shafa lakinnahu sai yake cewa amma ka gairihi wato shi ma yanzu wannan malamin zan mashi ta'aliki me mm. zan mai ta'aliki sai ce a a ai an samu labarai kamar yadda malam alfakar arrazi ya zo ya ce ai an samu labarai sun zo sun yi mi sun zo da cewa a wanke mm, wato ruwaya ta zo da wanki insha Allah azim an yadda aya wato wani abu malam wanda yake burge na sosan gaske wanda yake yana da kyau gaskiya masu kallon masu girma su iltifati akai shine na'am an yadda ita aya tana magana shafawa ce eh, eh sosai sun yarda aya dai tana mana shafa sosai amma a ina aka samu wankewa a ruwaya kuma shine kuke cin insha Allah shi ma a biyo bashin sa wannan zami mana kashin ruwayo da izinin Allah subhanahu wataala ko me ake cewa ko badin ko bajima ko ake cewa ko menene da sauransu insha Allah eh. to in dai Allah ta'ala ba mu aran rayuwa din mm. kana ta Allah na tashi zami mana kashin waɗannan ruwayo da suke nuna cewa a wanke kafa din muga cewa ina ne asalin su yake ina mm. suka samu asala haka sai mu zo mu yi bayani gwargwadon hali gwargwadon iko gwargwadon kuma nuqat na ilimi ka'ida ta ilimi sai mu zo mu yi bayani akai da littattafan ku insha Allahu azim za ku gano cewa abinda Allah ya faɗi shine yake daidai abinda manzo Allah ta akai kuma shine yake daidai abinda kuma malaman ku suka tafi akai suka yi bayani shine kuma wanda yake ingantacce ba wai abinda yanzu san rai ba ko atifa kamar da kuka faɗa misali wato ya zamanto ya kwashi al'umma kowa ya tashi sai cika buta ta wanke kafa babu gaira babu dalili na'am na'am to masu kallon mu masu girma za mu dan sake dakatawa za mu je hutu karo na biyu kuma kamar yadda aka saba idan an dawo zai zama an buɗe layi domin mu ji daga gare ku sai ku dan dakace mu Bismillahirrahmanirrahim ya mahalicci na ahadin samadun bade ujan makagina gani mai kaya a dumu-dumu da zunubaina